assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na juma'a sha hudu ga watan zulhijja ijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyar ga watan september shekara ta dubu biyu 2016 wannan shi ne kasan na da 78 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil husaini radiyallahu anhu sanata ihida wa sittina hijiriya kwallafan Uthman bin Muhammad al-Khamis Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kuma yadda a karatukan baya magafayyace ce mai yan uwa irin abubuwan da suka yunkuro suke ta faruwa dangane da rigingimin da suka kunno kai a zango na biyu na khalifancin na Uthman dan Affan don dai mun ji zangon farko shekaru shida na Uthman baya cikin wata fitina ko musulmi ba sa cikin wani garari babu wasu masu sunan mahara ko masu sunan 'yan tada kayan baya a cikin addinin musulunci kwata-kwata don babu wani wanda ya ɗauki gabaran ziga wani daga cikin musulmi ya haifar da fitina da tashin na cikin addini haka al'umma suka zauna shekaru shida cikin aminci bayyanan abdullahi dan saba al-yahudi wannan ita ce ta canza tunanin wasu daga cikin mutanen misra mutanen kufa mutanen basara da dai sauran ire-irensu su suna ganin abin da yake faruwa a madina ba daidai ba ne ƙoƙarinsu ne shiga sun kawo da gwamnatin musulunci a ƙarƙashin jagorancin saidina usman dan affan kuma haka suka yunkura suka yi abin da suka yi din to muna cikin jin wannan bayanan ne da kuma wata 'yar gayauna da muka yi a cikin karatun shi ne mai kokarin fayyace ma 'yan uwa su sani ba wai kaga an yi rubutu a cikin littafi ko da littafin nan na ahalus sunna ne ba wajibi ne ka tsaya shin za ka iya tacewa da kanka ko ko za ka jira sai wanda ya tace tantance ma domin ko da kanku za ku iya zama shaidu na kurkusa a irin abubuwan da aka raka faɗi yana faruwa sai ku ga gaba ɗaya ma an zare waɗancan mahara daga duniyan kuskure da laifi ba ma a maganin su kwata-kwata har a wani hannun za ka iya hangowa kaga kamar ma ana jinjina musu ne ana yaba musu haka ne wannan shine sharrin mutum ya faɗi ƙarya ko ya goyi bayan ƙarya ko ya koma yana karya bambaɗanci da kuri da kyara mata mabiya ita ƙarya ba a mata haka don za a waye gari madadin a yaƙe ta kuma sai a yadda da cewa gaskiya ce daga cikin wanda sunan shi tambari sosai a bakin 'yan shi'a da khawarij suke yawaita magana a kan shi akwai marwana ɗan hakan kuma cikin abubuwan da muka karanta daddai mun ji korafe-korafen da ake ta faɗa akwai maganganun da aka farfaɗa ɗin gaskiya ne aka faɗa amma wasu maganganun da aka faɗi hakika ne kun fahimci cewa za'ida ne ƙari ne aka yi to kusan yau ɗan abin da za mu faɗa na wannan janibi na 'yar ga yaunar to dan kaɗan ne za mu koma mu ci gaba da fayyace ma al'umma asalin gaskiyan abin da ya faru tun daga lokacin da su waɗannan su gafiki su ashtar suka kwashi jiki suka koma bayan da na aliyaji ya gwasale su mun gani bayan da aka fuskanci matsala daga cikin matsaloli suka gane suka fahimci cewa abin da suka zo yin fa ba fa daidai ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko to mun ji cewa shi marwan dan hakan ya zo yi magana da sai usman kuma mun ji ƙaryar da aka kirkiro aka farfada din. sannan na biyu mun zo mun ji irin maganganun da ita matan saidina usman ta faɗa a kan shi na uku kuma mun ji abin da aka ce saidina ali ya faɗa haka ne to shi ne aka ce ita na'ila ta ce ma usman ta, wahdahu la sharika la ka fi ji tsoron allah shi kaɗai bai da abokin tarayya wa tattabi sunnata sahibaika min qablik ka zo ka bi sunnan waɗannan amine naka wanda suke jagorancin nan kafin kai fa innaka mata ata'ata marwan qatalaka domin duk sanda ka zo kai ma marwana biyayya cikin abubuwan da yake wawurowa ya ɗibo ya zo maka da su to katalaka ba abin da zai sai kashe ka wa marwan laisa lahu inda Allahi qadarun wala haiba wala mahabba shi marwan din nan ba kowan kowa ne shi ba bai da wani daraja wajen Allah bai da wata wani jini kuma bai daga cikin masoya Allah na gaba-gaba mai naka da shi zada tabari wa ibn al ruwayin da ya zo a cikin tarih na al-imam tabari da kuma ibn al a cikin al-kamil tarih suka ce wa innama tarakakan nas limakani duk mutanen da suka zuƙe daga jikinka to sun yi wannan zuƙewa ne ba don komomi ba sai don kasantuwan marwan yana tare da kai to don menene kuma mutum nan kana jan shi a jika mutane na tsanin shi kai kuma kana ƙara man neman shi fa'arsil ila ali fastaslihahu ka aika na ali ka nemi sulhu da shi fa na lahu ƙaraba minka wa huwa la asi shi ali kasan yana da kusantakan nasaban jini da kai kuma ba zai taɓa bijirewa ya juya ma baya ya nuna bai tare da kai ba zai dawo kasantuwan ale yana tare da kai ya fi a ce marwana ne ke tare da kai fa'arsala usmanu ila ali ba an ya atihi sai usman ya aika a kira sayyidina ali ya zo wai sai aka ce ali ya ke zuwa an gane kuna tsammanin matsayin sayyidina ali a cikin wannan tafiya zai yiwu a ce halifa ya aika a kira shi ce ba zai zo ba ko da usman ba dattijo ba ne ai ba khalifa ba ne ai dattijo ne ba zai zo ba to cikin abin da za mu karanta a gaba kaɗan to zai bayyana mana kuskuren wannan magana a fili a sadari wakala ya ce laƙad a alamtuhu an ni lastu bi a idin ai na riga na fito fili na gaya mai cewa idan ya biya masu marwan idan ta rikice ya aiko a kira ne to ba zan dawo ba wa balaga marwan ƙaunar na'ila fihi ana nan kasan magana an yi ta ba ta boyuwa to sai labari ya je ma marwan irin maganganun da na'ila matan usman ta faɗi a kan shi faja ila usman faƙal sai shi marwan sai ya zo wajen usman ya ce in yi magana ko in yi shuru ba shi ne sallan maganan ba faƙala ce ta kallon yi magana faƙala sai marwani ya ce inna na'ilata bintil farafisa na'ila ‘yar farafisa faƙala usman sai usman ya datse shi ya ce la tazkurha bi khairin la bi harfin karka sake ka faɗi kalma na ɓatanci ƙwaya ɗaya a kanta a so ila waje hika in ko ka ya ka zan ci mutuncinka fahiyya an sahuli minka wallahi ita ɗin nan ta fi zuwa man da kalmomin nasiha sama da kai fa kaffa marwan dan sai marwan ya ja baki ishu an gano wannan a cikin maganganun da aka yi a nan kunga an ce ita shi said na ali bai dawo ba ko eh kuma har yanzu ma dai bai dawo ba a bisa maganan da masu magana suka yi magana suka ci. da ce abin da za mu karanta a wannan gaba zikiru maji al-ahzabi ila uthman lilmarratu thaniya min misr za a ambata mana zuwan sojojin taron dangi da suka yi caci rundo suka tunkaro na usman a karo na biyu a ƙarƙashin jagorancin misirawa domin su misirawa su ne kartaganya da tsiyar an gani saboda mun ji aishi abdullahi dan saba'i lokacin da ya tafi ba inda ya samu karbuwa irin misira a ƙarƙashin jagorancin gafiki an gane to ne malam zai tattauna mana magana a nan malin ce wa zalika anna ahlal amsari lamma balagahum khabara marwan aka ce wai su mutanen garuruwa irin su misira da basara da kufa yayin da labari ne ya ji masu irin yanda marwan ya kai ya komo ya shiga ya fita aka ce waye ta zizziga usman alkawarin da aka yi biya tattaka wa ghadabu aliyin ala usman bi sababihi da irin yadda sayyidina alwai aka ce ya yi fushi da usman sakamakon irin gulu da aka samu marwan ya yi shige da fice a tsakaninsu wa wajadul amra alama kana alaihi lam ta tagayyar kuma bincikensu ya ba su al'amarin dai da aka ce za a gyara ba a gyara ba a yana nan bai sauya ba walam yasluk sirata sahibaihi kuma usman bai bi ta farkin abubakar da umar da suka gabace shi ba yanzu kaga wannan magana an fa da mutane gaba ɗaya daga asalin manufan su gafiki da manufan suwa su abdullahi ɗan saba'i kun gane sai aka shigo da wata magana gaba ɗaya yanzu ana son a nuna wa ma mutane ai su waɗannan yan gwagwarmaya ne yan fafutukan ma goyon bayan gwamnatin abubakar da umar ne an gano wannan to ita kuma wannan maganan an ɗauko ta saboda a faroci ahalus sunna ne kai ahalus sunna ne kaunan abubakar da umar in ka ji ana ma cewa ana fada da usman saboda ya bar abubakar da umar ne to kaga abu zai zo maka da sauki sai a yi maka abin da aka yi mashanan nan guda uku an gani yanzu an gama da usman to next sai a ce ta ai umar shi ya cuci al'umma domin shi ya sa usman cikin waɗanda za a zaɓa har ya zama daga cikin holafa usawa ga shi ma umar gashi gashi sai a make shi sai a ce to ai shi usman shi umar ai ba kowa ma ya ɗauke shi kai tsaye bayan rashin cancantan shi ya sa shi ba sai wa sai abubakar kaga an fitar da wata irin matakala mai saukin hawa da za a da a ragargaza su kuma an yi amfani da wani abu ne kai da kai da da shi saboda ba ka da kan gado ko ga kan gadon amma babu setin ilimin da zai ɗaura ka zuwa ga abin da yake shi ne daidai yanzu kajin da ake magana tiriyan tiriyan na ƙoƙarin sa soso da sabulu a wanke waɗannan 'yan ta'adda fes an gane Allah shi kyauta to da suka ji wannan takataba ahalu misir wa ahalul kofa wa ahalul basara sai zama an ta rubuce ceniyan takadda tsakanin mutanen misira da mutanen kofa da mutanen basara wata rasalu suka rika aike keniyan takaddan sakonni na shirye-shiryen yadda za su kintsa su shirya rundunar yakin da za a kai hari madina wa zawarat kutubun suka rubuta takardu na ƙarerai ala lisanin sahaba alladhina bil madina cewa waɗannan takardun to kaga tun daga nan har abin da za mu karanta duka to duk gaskiya ne an gane wannan an kutso da wancan maganan ne ta riwayan su abu mihnaf lotan yahaya domin mai a kau da hankalinka daga zargin waɗancan la'anannun mahar wanda za ka zo ka ji maganan da saidina ali ya ce annabi ya ce a kansu A gani to sai aka zo da wasiƙu na ƙarerai da sunan cewa wai sahabbai ne suka fada to kun ga wajibinku ne ku rika lura da abubuwa kuma kuna binciken su yadda suke in ba gaba kuna tare da mutane kawai sai wani sai ya ji sai kirkiri magana sai ya faɗa ya ta yada ta ya ta yawo da ita in ka zama wawa sai wannan maganin ta yi ma tasiri kuma ta kayar da kai yanzu wannan takaddun kaji an cewa zawwaratil kutub aka rubuta takaddu na karya a sahaba allazi na bil madina aka ce wai sabon madina ne suka rubuta ma mutanen waɗannan garuruwan suna neman ɗauki daga wajensu wa'ala lissanin ali an rubuta takaddun nan a bisa harshen ali wa talha wa zubair yada'unan nasa ila itali uthman wa dini cewa a fa zuwa taimaki addini kuma addinin nan ba zai samu taimako ba sai an yaƙi na usman wa annahu akbarul jihadil yau wai usman shine jihadin da ya fi kowanne girma a yau kun gani wai sahabbai suka faɗi wannan malai ce fi riwayatul tabari ya zo a cikin ruwaya al-imam tabari wal kamil yace kutubin man bil madinati takaddun an rubuta su ne da harshen waɗanda suke madina min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa aka ce wai sabon annabi ne suka rubuta inna ma lam yuzkar ayyun min asma'i ha'ula'i sahaba amma dai su ne muka ambaci sunansu a wasu kaulin ma hadda Aisha ma mata gadiyar to yanzu jama'a idan ya zama waɗannan sahabbai masu daraja irin wannan an je an zauna an kitsa ƙarerayi irin wannan an danganta masu anya da ni da kai ba za a iya zuwa mana ƙarya ba anya da ni da kai ba za a iya yawo da shari a kanmu ba in za a iya kan mutum me hana kuma wane da wane su ma ba za a iya musu ba kenan da za a ce za mu bi karantarwar alkur'ani ne in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyanu ina ganin kowa zai zauna lafiya in ba ka ba sai an hautsa zaman jama'a an saka mutane cikin fitina al'umma su rasa yadda za su sa kansu Allah madaukin sarki ya taimake mu mahalai ce wadda kara yusuf wadda kara saif bin umar at-tamimi an mujahidin wa talha wa abi haritha wa abi uthman wa qalahu ghayruhum aidan saif dan umar at-tamimi daga muhammad daga muhammad da talha da abi harisa da usman su duka sun faɗi wannan magana da wasu su ma qalu suka ce lamma kana fi shawwal matsalan ya faru ne a watan shawwal sata 35 a lokacin hijira tana da shekara 35 kharaja ahalu misir fi arba'i riqaqin ala arba'ati umara mutanen misra suka fito da runduna hudu kuma kowace runduna ta kama hanyar tafiyanta kuma kowace runduna ta da jagora kwamandan da aka sa mata na musamman almukallin lahum wanda yake karanta yawansu ya kulu yana cewa 600 su shida ne wal mukthir shi kuma wanda yake ambatansa da yawa ya kula yana cewa alf su dubu ne za mu ja gaba shin runduna hudu 666 so hudu runduna hudu dubu dubu dubu so hudu ko kuwa su duka ne dubu ko su duka 600 an gano wannan da kyau ko to wannan yana gaba shine almuhimmu ba anan malai ce alar rifaƙi abdurrahman bin odais albalwi kwamandan ɗaya daga cikin rundunar sunan shi abdurrahman ɗan odais albalwi runduna na biyu kinanatu bin bishir allaisi runduna na uku saudan bin umran as-sukuni runduna na hudu utera as-sukuni wa alal jami'an amma komanda janar wanda waɗancan komandoji ke an san doka a hannun shi shine al-ghafiqi ibn harb al-akki ghafiki ne shugaban duka amma sai fitar da ƙananan komandoji waɗanda su masu taimaka mashi ne wajen iya gudanarwa ƙungare yanzu jagoran mutanen Misira. shine gafiki sakatarorin aikin shi kuma akwai abdurrahman dan odais albalwi sannan sai kinana dan bishir al sannan sai saudan dan humran as-sukuni sai kutera as-sukuni an gano wannan waɗannan su ne jagoran fitinin da suka fitini musulunci a ina daga misira وخرجوا فيما يظهرون ma حجاجا lin hujjajan cikin abin da suka bayyana mutane cewa su sun fito aikin hajji ne amma a baya sun fito da sunan me za su ina za su kumara kyau kuma suka fito da rigan za su me aikin hajji an gani wai jama'a duk mutumin da ya zai ce ni addini zai addini zai mu musulunci za mu mu za mu da'awa ce <laughs> addini zai shi sa idan baka samu karantarwa irin wannan ba kuma ko da ma ka samu karantarwa da ta mafi wannan nagarta in gwagwalwanka ba ta iya hada maka ɗaya a tara da ɗaya to sai abin ya faru ma da kai baka ma fahimci da aka samu kawo ka zama mashirmanci shi sa mutumin da zai zama yana da ɗabi'a na yawaita surutu ko za a waye gari ya zama bai da alheri kwata-kwata jama surutu ba shi ne mutum ba natsuwa shi ne mutum kun gani kuma duk mutum mai surutu da yawa za ga bai da hikima bai da shi samsam amma mutum mai kawai ci shi ne za ga wanda allah maɗaukin sarki ya zuba hikimomi domin suna cewa asimtu hikima wa kalilin fa'ilu an gani allah ya kiyaye da za a za ce maka addini ake yi ko muna tare da masu addini ko kaza ko kaza yanzu maharan da suka kashe usman sun zo sun ce su addini za su yi daga cikin rukunan musulunci ne aikin hajji za su sa labiya na. amma an fake da addini ne don a cimma mai wasu manufofi ne a ƙasa Allah ya sauwaka wa ma'ahum ibn sauda kuma a cikin wannan zuga na mutanen misra to abdullahi ɗan saba al-yahudi na cikinsu shi ne ibn sauda wa kana asluhu zimmiyan asalin abdullahi ɗan saba ba yahudi ne kafirin amana fa'azhar al-islam sai ya zo ya bayyana ya musulunta wa ahadasa bid'an qawliyan wa fi'liya ya ƙirƙiro wa mutane bid'o'i na magana da na aiki mun ji wasu a baya ko qabbahu Allah Allah ya munana shi wa kharaja ahlul kufa fi iddatihim fi fi uddatihim fi arba'i rifaqin aidan su ma ka mutanen koba suka fito da shirinsu cikin ayari hudu su ma wanda zai ah to ya suka hada baki hudu hudu hudu ba sun aika da wasiku ba da dabarbarin yakin da yanda yakin zai kasance haidi sun yi wannan wa umara'uhum su kuma komandojinsu akwai zaid ibn sauhan wal'ashtar, ashtar an-nakhai wa ziyad bin nadar al wa abdullahi bin al-asam wa alal jami amr bin waɗannan su ne kwamandojinsu amma kwamanda babba kamar yadda rafiki yake shine amr bin al an gano wannan ashtar ɗaya daga cikin kwamandoji ne na kofa waɗanda suka jagoranci wancan fitinar fi tabari wal kamil wahun fi misir sun fito gwargwadon mutanen misir ne wa fi marujar zahab fi mi'atai rajulin aka ce sun fito da mutum 200 ne su mutanen basara a ganka hada sai zama akalla mutum takwas kenan tsakanin mutanen misira da mutanen basara wa kharaja ahlul basara fi iddatihim aidan fi arba'i rayatin su mutanen basara sun fito da tutuci hudu ne ma hakimu bunu jabla al'abidi komanda na farko shine hakim dan jabla al'abdi da bishiyar bunu shirih bunu dabi'a al'aƙaisi wa bun ubad al-abidi zada ibn al-asir fil kamil ibn a cikin al ya ƙara bayani ya ce wa bane muhtarish wa tabari ibn muhtarish bun abd amr al-hanafi shi sunan komanda na uku kenan wa qala tabari wa ibn al-asir wa fi idadi ahli amma mas'udi faƙala kano ta mi'atai rajilin shi mas'udi ya ce ba su kai yau mutanen misra ba su ɗari biyu ne su ma wa alaihim kulluhum harkus bin zuhair as-sa'adi kwamandansu babba shine harkus ɗan zuhair as-sa'adi wa ahal misir misriyuna ala wilayata ali bin abi talibin su mutanen misra suna goyon bayan idan aka kwaɓe saidina usman to Ali ya mai gurbin shi wa ahalul kofa su kuma mutanen kofa azimuna ala ta amiru zubair sun zo azuma ne ana kwaɓe saidina usman to sai su ɗaura saidina azubair ɗan awam a madadin shi wa ahalul basara su ko mutanen basara muna ala tauliyati alha su kuma sun zo ne da nufin ana nasara to babu wanda za a nada sai alhatu dan zubairu talhatu dan ubaidillahi kun gano wannan yanzu kaga sun hada baki tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta tsammanin ka su duka a tare suke amma su fa a rarraba take an gano wannan da kyau ku fi sa ba lallai ne in ka ga mutane sun haɗu sun yi kuri wai suna tafiya da tunani ɗaya ba ne mun gane wannan da kyau ku kowa yana neman wata kujera ne da zai je ya haye shi sa gogoriyar samun ta gogoriyan watsewansu kenan ina ba ta mun gane wannan da kyau shine da irin waɗannan abubuwan shi sa ita tafiyan hawarijanci ko idan mai yin ta ya musa aikin shi zai bayyana maganar shi ma zai bayyana ko da yi kokarin ya mai da kai baka san mai kake yi ba yana ta kokarin ma musu cewa ba haka bane ba haka bane ina fatan mun gane wannan yanzu kaga su a tunanin sun zo su aikin Allah ne amma kowa da gwanin shi kowa da gwanin shi Allah shi kyauta in tafasa kwa jayi mala ya ce wala ta shukku kullu firka anna amruhum sayyatim kuma babu ko shakka kowane bangare daga cikin bangarorin nan uku ganin suke al'amarinsa fa zai tabbata don sun gama tsarawa tsab ina yanzu mutanen basara suna yaudarar na kofa na kofa suna yaudarar na basara haka sannan na misira suna yaudarar duka duka kuma na yaudarar wa da misra haka suke yanzu kowanne daga ciki ɗauka yake wane ya zo ya mara mani wane ya zo ya mara mani wane ya zo ya mara mani alhali kuma tafiyar tasu ba ɗaya ba ce don ba tafiyan allah ba ce shi ne sai mala yake cewa fasara kullu ta'ifa min baladihim hatta tawafu haular madina haka suka taho kowanne daga cikinsu daga garuruwansu har suka zo suka haɗu a madina kama tawa a dofi kutubihim kamar yadda suke alkawari cikin littattafansu fi shahar shawwal wannan ya faru a watan shawwal ne Fana fanazala ta'ifatin minhum bi zai khashabin wasu da suka zo sai suka yada zango a wani waje mai suna zai khashab wa ta'ifa bil a'was ɗaya kuma al'awa suka sauka wal jumhuru bi dhulmarwa amma mafi yawanci sun sauka ne a dhulmarwa wahum ala wajlin min ahalil madina sun zo zuciyarsu tsorace take da 'yan madina gano wannan haka al'amarin khawarijanci yake za ga suna yin abu kamar sa da ƙarfin hali ko wallahi cikin tsoro suke ba sa cikin aminci shi sa ke samun sharri da ƙarya da ɓatanci da yawa a tafiyansu so duk abin da suke suna yi ne ala wajen an gane da kuɗin da jagorancin da wurin da komi a hannunsu yake amma ba su da nutsuwa ala wajen an fahimci wannan shi ne sai mala yake cewa fa ba su qasadan wa uyunan بين أيديهم ليخبروا الناس أنهم إنما جاءوا للحج لا لغيرهم kafin su iso duk inda za su iso sai sun tura 'yan leken asiri da waɗanda za je su yi bayani ga al'umman da ke gari na gaba domin su sanar da su cewa kai mu fa hajji muka zo ba wani al'amari muka zo yi ba a'a jama'a ba rami me kawo rami mun gano wannan da ke ku misali kai dan jagoran makaho ne kuna tafiya kana jagoranta ne sai ka ce ba farami a nan a yana da hankali ya zai eh me ya kamata makaho ya yi tsayawa zai cak me yasa sau da akwai yaudara cikin tafiya muna tafiya lafiya lokacin mun ba rami me kawo wannan magana wallahi hajji za mu ba wani abu ya fito da mu ba me kawo wannan magana? akwai wata a ƙasa ne akwai wata a ƙasa shi za shi mara gaskiya ko aikin shi da maganin shi yana tona shi wallahi malam aikin shi da maganin shi yana tona shi duk yadda ka yi ƙoƙarin rashin gaskiya ka zo da ita ko kana kokarin ka cin wata manufa wallahi sai dai in mutum bai da kan gado cikin maganganun ka da aikin ka tsaf za gane akwai matsala Allah ya kyauta mala ya ce waliyas ta'afu hadal wali min ba'du bukatansu shine gwamnan wannan garin da za su rada ta ciki to ya hana ma'aikatan shi ko jami'an tsaron shi farmasu ji ina illa zalika a sanar da su muku ba abin da ya kawo musu ya aikin hajji wasta'adinu lidukhuli kuma suna neman a ba su izini su keta ta wannan ƙasa su wuce fa kullun nasi ba da kulihim wani ha'anuhu duk inda suka je sai an yi tarjiya ba a yadda su wuce ba fatajasaru haka suka yi ta karfin hali da tsiya-tsiya suka yi ta wucewa waktarabu minal almadina har da suka isa dab da garin madina su duk harkansu da tsiya suke yi kun gano wani da ku ba sa wani abu ta lalama ba sa wani abu ta mutunci ba sa yi amma duk da abubuwan da su suke na banna da rashin mutunci mutumin kirki bai sa rashin mutunci saboda jama'a rashin mutunci bai rushe rashin mutunci tsiya bai rushe tsiya rikici bai rushe rikici rashin kunya bai da rashin kunya ya kada ku san wannan sau da dama muna gaya wa mutane abubuwan da ake mana ba da tsiwa da fushi da fada da hayaniya ne ke kawo da wannan ba ƙur'ani cewa bal na ƙazifu bil haƙƙi ciki sai ce mai alal batili sai ce da mugu idan da an ɗauki albatil da albatil ba za su yi nasara ba mun gano wannan domin ya ce zai ɗauki ƙarya ya hada da ƙarya sai ce fayyar kumuhu jami'an fayyaji aluhu fi jahannama idan ka zo da ƙarya da tsiwa da zagi da batanci da kaza wane ma ya zo da shi ku duka za ku yi ragas ba wanda zai nasara ko ka haka kaman wane nasara kutu ba nasara yi ba ba nasara yi ba wutan shi za ta kama ne kaman wutan walda amma za ta yi mi ba nasara ba ne shi yasa in mutum ya zo da kaka ce ya wani zai kaza mu bashi, shi rabu da shi ka zo da natsuwa da hankali in yi karya ka faɗi gaskiya in yi sharri ka faɗi kaza in yana yawo da jita-jita kakka yawo da jita-jita in ko kai ko Allah ba za ka yi nasara ba Allah zai baka kai ta tukin tsaye karka yi dishi din ya ta maka giza a rai cewa jama'a za su ci jama'a za su ci karshen ta ba ma wanda ke kallon shi kai ne kake tsorata kanka da kanka a cikin zuciyanka don baka da gaskiya kun gano wannan kokarin gamsar da mutane ko to ɓanna ne yarda'un nasu kuma ta gaya ne da ba wanda zai nasara a kanta jama'ar annabu kulluwar da bayan da muke e yanzu mutanen nan da banna suka su gashi da tsiya-tsiya suka su inda mutanen waɗannan garuruwa sun bi su da tsiya-tsiya ko da tintin yaƙi ya ɓarke tsakanin musulmi duk in sun yi ƙura za su kutsa sai mutanen wannan nahiyar su sai su yi ne ya su basu gashin kai zai kace ya za mu bar su za a yi kaza za a ce kaza za a ce mun ji tsoro za a ce bamu iya ba abin da ke faruwa zuciyanka ne akwai ciwo a cikinta shi za ka ke wannan abubuwa amma daga lokacin da zuciyanka take cike da kana da aminci tsakaninka da mahalicinka zai taimake ka yana tare da gaskiya da masu gaskiya bayan da za yi ƙaryen makaryaci ya tsorata ka bayan da za a yi shirin shi ya firgita ka annabi da ya san ya taki gaskiya ya juya ma mutanen kafaran maka a badar baya sun ninka sun bi su komi amma ya tsaya ga kara sau dama ita gaskiya duk inda ta zo ita ke hujumi Allah ya ce maki mu to ina son ku rika fahimtar wannan abu zai faru wasu 'yan uwa suna ganin suna fada daman da za su yi maganin abin zai ci ku bari ai ya kamata a ce ka zance kakkaci saboda rashin gogewa a rayuwa wani lokaci abin zai taso sai a ce ai kar a gaya man sai an aiwatar ana zuwa aka yi kuma daga baya sai a zo ai dana sanin dama ba a yi ba me yasa dan ce ka bari in ana son a yi ta more ne kawai a more a yi hayaniya to sai mu yi amma mu abin da kullum muke lissafawa shine nasara to kuma waɗannan ba su ne matakan nasaran ba jama'a riba muke son mu irga ba mu yi mu irga me haɗuwa ba an bayanci wani mutum ne je ɗauko tallan kwai kai kuma kana tallan tangaran sai rika ɗura ma zagi in kuka me da fada ko biyun din me za ku yi wa zai fi asara eh mai tangaran so ina gan tangaran ɗaya ƙile siya kwandon kwan. haka kuma akwai yiwuwan mai tangaran in ya fashe ya asara duka mai kwannin ƙila in ya gama fashewa akwai ɗan sauran ruwan kwan da zai rage a cikin kwanso mai yi wa ɗan sassake ya soya ya ci amma mai tangaran zai haka shi sa lokacin da kake dauke da abu mai daraja ko ko da shi wancan shi ma yana dauke da wani abun amfani ka auna naka da nashi ka bari in ka kai gida ka aji sai ka fito ba komi a lokacin in nashi na kan shi gagan aka yi shi ke da asara kun gano wannan da ke ku in ma bai da shi tunan sai a gwajen kwanji in ko kana da hikima da hayanin da ya maka ka tanka mishi in ka tashi kawai sai ka faɗi wani abin ko kai wani abu sai jama'a sai su dauke shi mahaukaci da hayaniyan ana yi jama'a ka bashi shi kwanaki bakwai yake karewa famula ne ba sa ji sannu ke ɗaukan abu da zafi zafi zafi zafi yanzu dan allah an tambaye ku wa ya ƙara jin ana magana dangane da shari'a samba da suki amma sanda aka ɗauko ta ba kamar za a tashin duniya ake yi ba e jaridu kafafen yada labarai intanet ko'ina maganin yanzu fa tana ji ga hayaniyar tattalin arzikin nan da ake ta magana ai da ba shi ake magana ba ƙarin farashin man fetur ake magana ina maganar rikicin majalisa da ake yi na zubu kola saraki <laughs> jama'a kuna fahimta wannan yanzu an shigo da wani abin da ya sha makance wancan kuma abin bawo ba shi bane yana nan amma ita surutu ko ko da ana ci gaba da yin ta to darajanta yana sauka duk minti goma da ya bi ta kanta yana rage mata daraja da kima ne daga ran da ka ci gaba da tanka ta ku kana ƙoƙarin wai sai ka gamsar da wasu ko sai kai ma wasu bayani ko kai ne mashirmancin da kake kara ma wutan makamashi ta ta tashi aka magana kawai sai kawai da kai kai kaman baka ji ba kai kaman baka sani ba ya dame kai kaman bai dame ka ba to me yi zai shiga cikin damuwa shine idana takas safihun ai fala jibu fa khairun min ijabati sukutu sakattu ana safihi fa dhanna anni ayaitu anil jawabi wa ma ayaitu fa in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kabadan ya mutu yace idan wawa mara tsari mara mutunci mara tarbiyya da bai da manufa yana surutu na batanci zage da sharri duk abin da yake shafala jibu kar ka sake ka an samu shi na magana ne ko na aiki fa khairun abin da ya fi cancanta min ijabatihi daga ɓata lokacin ka bashi ansa a sukutu kai shiru kawai sakattu an safihi male ce na fa taɓa yin shiru wani wawa yana irin wancan wautan fazanna anni sai kuma yana tsammanin waini a yeto anal jawabi na kasa ba da ansa ne ce wa ma a yeto sau dama shaɗin ne yake zuwa cikin zuciyanka ya ce ayin baka kaza ba za ce kai matsoraci ne ko baka da ƙarfi, ko baka da kaza ko kaza ko kaza shi mai faɗin magana ko mai aikin ya san ba gazawa kai ba amma shaɗin so yake ku ragas fa in kallamtahu kana tanka mai farrashta anhu wallahi damuwan shi zaka yaye mai wa in khallaitahu da zai faɗa ya san ka sani amma ka da kai ka bada ne mutu da takeici zai mutu ko magana za ta yi sanyi kuma ku rika haduwa mun gano wani da kyau ko ya daga abin da aka dafa makiyinka da shi shi ne ta kokarin ai gaba ka san duk wanda ya ja ka gaba so yake samu sassauci an fahimci wannan in kana da hikima sai ka ki sai ka da ka ce mashi assalamu alaikum kuma ya matso kusa sai ka kama hannun shi ka riƙe don kowa ya gafa ana fata shi yana jin abin da yake ji a jika in kuka rabu to fa sai ya ji ya gaya ma waɗancan wawayen ca kai tsohoncin ba ba fata zai kokarin me dole ya kare shi. in ma an samu dama babu laifi ba an gaisa a rungu ma juna a dan babbigi ba ana tare ana tare shi zai ji ya jinya amma fa ga wanda ya iya an gane wannan da kyau ko in baka iya ba kana da matsala shine sanda annabi ya shiga garin makka yau garin ya fada hannun shi masu fada da shi yau sun zan bayan shi amma ya ce duk wanda ya shiga gidan abu sufiyan abu sufiyan fa gidan shi ake ketsa tsiyar wanda ya shiga gidan wani shi san kaya da kaya ka ba makiyinka ajiya za ka je ka da abinka yana nan salin alin zai ta kokarin kiyayewa kar a ce yi kasa in gaga makiyinka yana taba kayan ka ko to a cikin makiyan ma shi wawa ne da ma san me yake yi ba shi ne ka ba ɓarawo ajiya da ɗaya ne duk yadda zai ka ce ranka yi daɗe wallahi barayi sun yawa a garin nan kuma ina son ajiye ma wannan abin da allah zan je zan dawo za ka zo ka tadda ka domin yanzu ga duk garin na an san ni barawo ne kaga mutumin kirkin ne shine kadai bai san ni barawo bane to duk yanda zai kar a ce mai matuci ko da mutum ɗaya ne dai daga ganin shi a matsayin limamin juma'a to shikenan masha Allah kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai mala yake cewa da suka iso dab da madina waja ta'ifatun minal misriyina ila ali sai wasu gayya daga cikin mutanen misra suka je suka samu ali wa huwa fi askar inda ahjar zaid yana dab da wani waje da ake ce mashi ahjar zait ina cikin bataliyar runduna da suka bido don tunkaran waɗannan mutanen yan sayyidina ali ya yi fushi da usman gashi a cikin rundunar usman an gano wannan alaihi hullatun afwaf yana sanye da wasu kaya na kwalliyan afwaf mu'tammun bi shaqiqatin hamra al-yamaniyya ya ɗaura wani jarrawani saƙan ƙasan yaman mutakallidan saifan mutakallidin saifin ya rataye takobi wa laysa alaihi qamisun ko riga bai sa ba wa arsala ibnu al-hasan ila usman sanda suka iso sai suka tarar ali ya aiki ɗan shi hasan wajen usman fi manishtama ilaihi ga waɗanda suke tare da shi sayyidina usman da saƙo alhassan ya kai musu fasallama alaihi misriyun mutanen misra suka zo suka yi ma'ali sallama fasaha bihin watsara da hum yi masa tsawa ya kore su wa kawai ce lakada alimar salihun mutanen kirki sun san an na jeshi zilmarwa wa zilhashab mal'unun rundunan da za su ya da zango a zilmarwa da zilhashab tutsinannu tsinannu ne ala lisanin muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farji'u la sahabakumullah ku koma Allah bai tare da ku Ƙalun na'am wan sarafu min indihi ala zalik haka suka tafi bai ci da su komi ba jama'a idan mutum ya zo da banna ko ba ka ma sauraren shi daga ran da mutum ya zo da ɓanna ka tsaya kasa kunnen jin shi kai ma mabannaci ne abu kaza da ka zo da shi je ka gyara shi tukuna in na tuba ne je ka tuba in na maida ne je ka maida sannan ka da magana ka zo mi haka yake yi an gani shi ne mutum zai zo nan ya tabaka kuskure na banza sai ka ji mutane sata a ba shi lokaci ya magana man sau da ni kana fara shi zama mutane baki sai ai ana wulakanta mutane ya kamata a ba kowa dama ya magana maganan banza zai faɗa kana ba shi dama zai ƙarya ko ya cin mutunci ko ya kaza ya ƙara faɗawa cikin matsala sau da wanda ya zo da laifi da kuskure so da dama ƙarya yake faɗa ne da zai kara kan shi kuma a cikin maganganun zai dinga tintibe in kai mai kan garo ne sai kuma gano wasu laifuffuka ma a ƙarƙashin wannan din tun barko sai a ce ko sauran ku ba za a yi ku bar wajen kamar dan boko haram ne ce yana son wa'in zaman tattaunawa da shi a zaman tattaunawa da kai ka ce me ka je ka tuba tukuna mun gani kamar karo ne da ce wai dole sai liman ya tsaya ya ji uzurorinta akan karuwanci ta da wani uzuri ne amma wajen dan daudu tana da shi ko ba ta da shi sai ce ki je ki tuba tuba na ɗan ba ƙara sai ki zo mu saware ki an fahimci wannan kama a kama ɓarawo ne sai ɓarawo ya rika cewa mai kaya kai ba yana da uzurin satan sace to shi ma yana da gaskiya mai uzurinka kun fahimci wannan za a saware shi ba wani maganin saurari in ga gane saurare shi an ji wajen alkali ne don kuma hukunci za a yi an fahimci wannan duk ya gama faɗin uzurin sai ya ce ka ɗauka ko baka ɗauka ba a ga sai na saurari su wasan shi za su da dama mutane ba sa fahimtar mu mun karanta wannan tintini sai mutane zai zo da abubuwa zai ce wasu an hana su yin kaza ai bannan da kuka zo da ba za ba ku damar yin wannan ba saboda kuna yi kun bude kofan wata banna ne ta shigo goma al'umma kuma da banna kuma mai ake mata toshe ta ake don su ake kowa ya zo mutumin kirki yanzu shi ali ya ji annabi ya tsine ma wannan rundunan to akwai bayanin da za su yi ma ali ya fahimta misali annabi ya ke sai di ali ya je tara wannan matan na khatib da ya tura ku yangan ganin kun tuna mai takardar nan ta ce ba takarda ya ce ke annabi ya ce takarda yanzu maganin ta zai bi ko nawa haka yake yi iri-iri sai wani zo maka da tunanin kanshi kai kuma ka riga ka yi karatu shin katin za ba ko tunanin kanshi duk sai gama ka ce Allah ya saka maka da alheri amma ba za a yi ba mun gano wannan da ke ku me za a yi abin da yake shine daidai kawai shi za a yi ana yin daidai din kuma bawan lokaci sai zuwa ni ban gane ba ne sai da ya za ka gane da ku wasu wanda suke ba da shawara kamata ya mutum na gama da shawara a mai bulala goma a haɗa shi da 'yan sanda su rufe shi na sati ɗaya in ya fito zai gane shawarar da ya bada da an bi ta kisan kai za ta haifar gara shi a rufe shi gobe ya ƙara zuwa da shawara bai nazarin ta Allah shi kyauta wa talbasari yuna talha su mutanen basara sai suka tafi wajen talha wa huwa fi jama'atin ukhra shi ma yana tare da wasu rundunan yakin ila jambi ali yana gefen can fa sallamu alaihi suka yi mai sallama fasaha bihin wa da yi masa tsawa ya kore su kaga gaskiya abu ɗaya ne ko ko sauraron su biyu ba wa qala lahum kama qala ali ya gaya musu kaman yanda ali ya faɗi li ahli misr ga mutanen masar waka zalika kana radda zubairu ala ahalul kufa haka a zubairu ya kori mutanen kofa su ma ku tabi ku ba mutane waje ba wanda yake son magana da ku ko ba wanda ya zo wajen ku faraja a kullu fariƙin minhum ila qaumihim haka waɗannan 'yan saƙo su koma ma'uwar rundunansu wa azharu lin nas annahum raji'una ila buldanihim suka ce to gaskiya kowa koma garinsu an samu matsala wasaru ayyaman raji'ina sun yi kwanaki ɗaya biyu uku suna hanyar koma gida sun makarru a'idina ilal madina sai kuma ga sun komo za su dawo madina me yasa suka dawo za mu faɗi dalili kun gano domin sanda suka yanke shawara su koma da ashtar da gafiki da abdullahi dan saba da dan odais sai suka yi zamansa a garin madina waɗannan rundunar sai suka koma to su waɗannan da suka zauna su ne suka rubuta takardu suka ba ɗaya daga cikin wanda muka bayanin shi a baya da aka saci raƙumin sai na usman aka yaudare bawan shi saboda duniya ya haura kuman da wasiƙa sai aka shirya mai cewa in gaga rundunar masar to ka rika kokarin kaucewa kana in hanya ta hada kai marmara ka yanke daji kaga in gaga mutane mutum yana muku wannan za ga akwai abin da ya shirya mummuna sai suka gano haka shine suka tura aka je aka kamo shi ga wasiƙa da sakon cewa suna isa masar a kashe su ganon sai kuma suka rubuta wata wasiƙa suka ba wani da yamun mutanen masar cewa gashi mun samu wasiƙa an ce a kashe mun mutanen masar an ha'ince mu mai yiwa kuma an aika irin wannan garinku ka mu koma madina a kashe mu kashe a kashe mu a madina da mu je a kashe mu kawai a banza gara mu kashe aka aika mutanen kofa haka hanyarsu daban-daban fa sai ga sun dawo a taron lokaci da dukkanin sai sai ai wasiƙa muka samu wasiƙa muka samu aka ɗauko wasiƙan ɗaya aka karanta inda an nufi gaskiya da sai a ce to ko wannan wasiƙan naku da kuka zo da ita ba mu muka rubuta ba amma ta wancan kwaya ɗaya mara gaskiya da zai haɓaka ta sai ƙoƙarin mantar da kai abin da yake na asali an bayyance wannan da kyau kamar mutane ne sai ga cewa al'umma ba za su saurare su ba addini da ilimi da komi in suka taya sai su ɗauko wani magana can daban na banza sai shigaltar da ku ai an yi siyasa ai ba ma apc kamfen ba pdp aka kai ma kamfen ko an yi shuru ba ce komi ba ko an aiko da kuɗi daga gidan 'yan siyasa kun gano wannan da ke ku ko an yi sai a ta wannan maganganu me asalin matsalan ba za a kawo shi ba shi kuma jahili dama irin waɗannan ƙanzan koregin ya kasa kunni ya ci kasan da duniya ta ci gaba ta wuce da sanin irin wannan shiriritar su kuma mutane suna tsaye waje daya ina ba ta mun gano wannan da kyau za mu karanta wannan a karatu ma gobe insha Allah muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum